Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis goma ga watan Nuwamba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar Fulani da ke wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Nasarawa a Najeriya sun buƙaci gwamnati ta yi bincike akan barin wutar da wani jirgin sama ya yi a yankin har mutum uku suka mutu. misalin karfe biyar saura kwata sai wani yaro na mai suna abubakar sai ya kira ne a waya sai ya ce man baba ga wani jirgin sama ya zo yana ta zuba wuta a cikin shanunmu daga nan sai na ɗauki waya sai na gaya ma cpo na na obi local government to yanzu muna bin gwamnati mu ga abin da za ta iya kai. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an samu hauhawar farashin kayayyaki da kashi 40.4 cikin 100 a watan Oktoban bana a kasar Ghana a cewar hukumar kididdigar kasar abinda masana suka alakanta da faduwar darajar siri bisa dala Amurka. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dubban magoya bayan tsohon Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ne suka sake gudanar da wata zanga-zanga a yau Alhamis nan a Islamabad babban birnin kasar domin matsin lamba ga kiran zaben wuri mako guda bayan wani yunkurin kashe shugaban 'yan adawar mai shekaru saba'in da haihuwa da ya dakatar da wani taron gangami. Kungiyar da ake kira da Turanci Real Freedom Movement ta taso ne daga wazirabad wurin da aka harbi kan a lardin punjab dan wasan kurkat din wanda ya zama dan siyasa ya samu raunin harsashi a kafarsa ta hagu kuma yana samun sauki a gida a babban birnin lardin lahore harbin ya yi sanadin mutuwar wani dan jam'iyyarsa ta pti tare da raunata wasu sha uku a hawa farashin kayayyaki ya fara sauki a amurka amma a hankali ba kamar yadda aka fuskanci a hawa farashin kayayyaki mafi muni cikin shekaru arba'in da aka fara daga watan yuni ma'aikatar kwadago ta gwamnati ta faɗa yau alhamis cewa farashin kayan masarufi ya karu da kashi bakwai da bakwai cikin ɗari a watan oktoba daga shekarar da ta gabata inda adadin ya ragu daga kashi takwas da biyu cikin ɗari na shekara-shekara a watan satumba a kowace farashin ya karu da miki ɗigo huɗu cikin ɗari tsakanin watan satumba da oktoba kamar yadda yake watan da ya gabata. Sabuwar ƙididdigar ta farashin kayayyaki har yanzu tana samun yawancin Amurkawa masu siyayya waɗanda suke fuskantar hauhawar farashi a kantinan siyar da abinci da kayayyaki da kuma kasuwancin da ke buƙatar samar da kayayyaki da kayan aiki don ayyukansu. Amma ya yi ƙasa da adadin kashi tara da ɗaya cikin ɗari a watan Yuni, wanda shine mafi yawa tun shekarar alif ɗari tara da tamanin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ba a tantance wanda yake da iko da majalisar dokokin Amurka ba, yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'u a wasu manyan zaɓukan 'yan majalisar wakilai a faɗin ƙasar. Jam'iyyar Republican ta kasa yin nasara a wasu zaɓuka da ake sa ran za ta yi, da har yanzu jam'iyyar Democrat na iya ci gaba da riƙe madafin iko. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki da majalisar dokoki da ke karkashin mulkin democrat ba har tsawon shekaru biyu masu zuwa amma tuni ya yi ikirarin nasara jam'iyyar republican ba ta yi nasara sosai ba kamar yadda 'yan jaridu da masana suka yi harsashe a tarihi jam'iyyar shugabannin amurka ta kan yi babba asara a zaben rabin wa'adi sai dai 'yan jam'iyyar democrat sun sake lashe wasu zaɓuka da aka yi a wurare kamar yankin virginia da ke wajen washington dc wanda ya hana 'yan republican samun gagarumin nasara a majalisar wakilai akwai yiwuwar har yanzu dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican kevin mccarthy ya zama kakakin majalisar wakilai yau alhamis ukraine ta yi girarin sake kwato garin sinhuribka da ke kudancin kasar daga rasha gari na karshe da ya rage a karkashin mamayar rasha a yankin mikolab da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin kherson a yau goma ga watan nuwamba garin sinhorivka ya sami 'yanci daga sojojin 'yan awari na bataliya ta 131 daukaka ga ukraine a cewar wani soja yayin da fararen hula ke tafawa da murna a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters kamfanin dillancin labarai na reuters ya tabbatar da faifan bidiyon wurin da gidan talabijin na ukraine ya raba kuma aka wallafa a kafofin sada zumunta amma ba ranar da aka ɗauki bidiyon ministan tsaron rasha ya faɗa jiya laraba cewa dakarun na moscow sun ja da baya daga muhimmin birnin harsan na kudancin ƙasar ukraine ko da yake jami'an ukraine sun bayyana shakku kan cewa ana ci gaba da janyewar gaba ɗaya daga babban birnin yankin shi kaɗai da rasha ta kwace tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairun da ya gabata wata girgizar ƙasa a tsaunukan yammacin ƙasar nepal ta faru a yankin Himalaya da safiyar jiya Laraba ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida a lokacin da suke barci a cikin gidajensu kamar yadda wata ma'aikaciyar gwamnati ta bayyana. An ji girgizar kasar har zuwa babban birnin kasar India New Delhi mai tazarar kilomita 400 daga yammacin yankin. Kalfana Shirista babbar jami'ar gundumar Doti ta ce mutane shida sun mutu a lokacin da aka murkushe su a cikin gidajensu a wani ƙauye mai nisa wanda ba shi da yawan jama'a sannan wasu mutane biyar sun jikkata girgizar kasar da ta faru da misalin karfe biyu da minti sha biyu na safe agogon kasar ta sanya mutane a ƙauyukan tsaunin sun firgita daga gidajensu kuma da yawa sun kwana a waje in ji shirista labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To da farko za mu leƙa jihar Nasarawa a Najeriya a fannin rahotanninmu. Al'ummar Fulani da ke wasu yankunan ƙananan hukumomin Kiyana a wai da Obi a jihar sun buƙaci gwamnati ta ƙaddamar da bincike a kan kisan wasu mutane uku da dabbobi sama da ashirin da wani jirgin sama ya yi a yankin. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Al'ummar Fulani da ke wasu yankunan ƙananan hukumomin Kiyana a da Obi a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta bincika kisan wasu mutane uku da dabbobi fiye da ishirin da wani jirgin sama ya yi a yankin. Shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Nasarawa Bala Muhammad Dabo ya ce lamarin ya ba su mamaki saboda ba wani tashin hankali tsakanin mazaunan yankin. Babu wani abin da yake faruwa a wannan yankunan na tashin hankali. Hadarin ya kai ga an rasa rayuka wasu kuma sun ji ciwo kuma an kashe shanakai da dama. Kamar mutane nawa ne aka halaka? Akwai gawaki uku da muka tabbatar da su. Hmm. Akwai shanakai kuma da daman gaske wanda aka kashe suka mutu mushe da kuma wanda suka jikkata. To kun tuntuɓi su hukumomi don jin ko me yake faruwa? To ai abin da ya bamu mamaki kenan na kira security advisor na gwamnan Nasarawa state. Ko su suna da labarin wani abu duka sun tuntuɓi all the security agents a jihar Nasarawa. Soja da police da civil defense da DSS babu wanda suka suke da labarin wani abu ya faru ta wannan yanki. Sannan babu wanda aka masa report cewa da a zo a yi wannan operation din. To yanzu takamamme me kuke bukatar a yi? abinda muke bukatan a yi shine gwamnatin tarayya dole ta yi garan bawulwa asalin jami'an tsaronta da take da su don in akwai wani labari ne ko da security report ne ya kamata gwamnati su su ji wannan su san wannan shi ma adamu abubakar daga ƙauyen agwa tashi a karamar hukumar obi ya ce duk da shike ba a samu asarar rayuka a yankin su ba sun yi asarar dabbobi misalin karfe biyar saura kwata sai wani yaro na mai suna abubakar sai ya kira ne a waya sai ya ce man baba ga wani jirgin sama ya zo yana ta zuba wuta a cikin shanunmu daga nan sai na ɗauki waya sai na gaya ma dpo na na obi local government sai na kira mai martaba sarkin aguwa tashi shi ma na shaida mashi daga nan na nemi harɗin mu da sauran jama'a sai muka runduma wajen da polisawa na na aguwa tashi muka je muka tara jirgi ta yi barna shanu wajen ashirin da bakwai. To yanzu muna bin gwamnati mu ga abin da za ta iya kai. Tuni dai gwamnatin jihar Nasarawa ta tura tawaga yankunan da lamarin ya shafa don gani da ido. Mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara ta musamman kan harkokin makiyaya da manoma Abubakar Aliyu Ladan ya ce sun yi Allah wadai da abin da ya faru na kashe mutane da ba su san hawa da sauka ba. Abin da muka tarar gaskiya dukan mu Allah wadai da abin da ya faru sakamakon ganin cewa wayanda muka tarar wannan abun ya shafa mata ne sai kananan yara to a hukumance mai gwamnati za ta yi eh to Hajiya Zainab wanda yanda kowa ya sani gwamnatin jihar Nasarawa gwamnati ne mai son zaman lafiya kuma a faruwar wannan al'amarin tana nan tana faɗi tashi yanda za ta yi ga cewa ta jawo hankulan wa'inda abun nan ya shafe su domin ganin cewa kowa ya kwantar da hankalinsa su jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su ga cewa an dauki matakin da ya dace. Bayanai da ba na hukumomi ba na nuni da cewa jirgin na sojin Najeriya ne da ke aikin kakkaɓe ɓata gari a wasu yankunan da ke kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai ba wani bayani daga shafin watsa labarai na rundunar sojin Najeriya kan lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. Hukumar kula da ƙididdiga ta ƙasar Ghana ta sanar da samun hauhawar farashin kayayyaki musamman na abinci da kashe 40.4 cikin 100 a watan Oktoban da ya gabata. Haka zalika an samu ƙaruwar kuɗin man fetur, lantarki, gidaje da dai sauransu. Masana sun alakanta lamarin da faduwar darajar CD bisa dala Amurka. Sun kuma buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa don rage tsadar rayuwa a ƙasar. Idan ba haka ba masu ƙaramin ƙarfi za su samu kansu cikin mawuyacin hali a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da ke karatowa. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Kumasi. Shinkafa 35-36 amma yanzu haka dismount ga wanda ya zama 35 duka daga 400 ce 45 sa shinkafan da da mai time ya hau sosai domin da mutum na ganin ya kawo 10 sidi ya sai abin ya ci ya koshi amma yanzu 10 sidi nan mai shi ya zo sai abincin ma bai ci ya koshi. Rana jiya wawo tawa ba ne man da ake fita shi ka san waje ake kawo mun zo mun sai shi 90 yau mun zo wai 8 miliyan ya kamata duba muna wani ba rage mu. Koke-koken masu hada-hadar kasuwanci a babbar kasuwan kuma suke nan bisa matsalan tsadan kayan kayan abinci da suke fuskanta abin da ke ci gaba da janyo kuncin rayuwa a kasar hukumar kididdiga ta kasar ghana ta bayyana cewa hawan farashin kayayyaki a watan oktoban bana ya kai kashe arba'in da digo hudu wannan sabon adadi ne da ya zarta wanda aka gani a watan satumba wanda ya kai kashi talatin da bakwai da digo biyu bisa ɗari wani adadin da ba taba fuskanta ba tun shekaru fiye da arba'in da suka gabata gaban hukumar kididdiga ta kasa farfesa samuel Kwabi na inim da ya fitar da sanarwar ya ce an samu hawan farashin kayayyaki ne sakamakon tashin farashin farashin kayan abinci da kuɗin makamashin man fetur da ayyukan gidaje da lantarki da dai sauransu. Malam Abubakar Shuaib masanin tattalin arziki a Ghana ya ce, Kushka babu wannan matsala na da nasaba da faduwar darajar siri bisa dalan Amurka abin da ke haifar da tsadan mai da kuma kayan da ake shigowa da su daga kasashen waje. Abin da ya kawo wannan abin a takaice shine faduwar siri kayan da mu da kanmu muke yin shi a Ghana amma abinci ne ko wani abu daban ya karu by kaso eh, talatin da tara da digo daya amma in ka duba wanda muka fito da shi kasashen waje muka sai da dola wato muka narka sidin to dola muka sau wannan ya hau bai kaso 43.7 digo bakwai sauran kayayyakin da yake hawa-hawan price duka ya affect duka yana daga dangantaka da pricing mai don saboda kudin mai ya je bisa na abin da ya sa kudin man mu ya je bisa a Ghana musamman shine faduwan sidi don saboda in ka duba kasuwan mai na duniya pricing mai bai je sama ba shi ko Dr. Najib Ibn Hassan bai horar da ilimin tattalin arziki a jami'an Christ the King University a Kumasi ya ce muddan gwamnati bata dau matakai ba to talakawa za su wahala a lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake zuwa ake zuwa da kayan na Christmas ko don Christmas time. Musa gani kambaran ko lokacin irin lokacin nan kara Masjidi na kara mutuwa saboda an samu isasshen dola da za a zuwa kaya. To tabbas yanzu muna cikin irin wannan yanayi akwai alamu cewa kamar dola zai iya kuma ya tashi. Ko akwai mafita shugaban kasar Ghana na Ado a Akufo ado ya jaddada matakan da gwamnatinsa ke ɗauka domin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya fadi warwas ya ce muna samun tasiri sosai cikin shirin samar ma kowace gunduma masana'anta a kasar da muka inganta da zai taimaka gane ta yi dogaro da kai maimakon dukufa a kan ƙasashen waje domin neman tallafi amma a halin da muke ciki yanzu na bukatar da mu dau wasu matakan hana shigo da wasu kayayyakin da za mu iya mu samar da su a nan ƙasar ghana kuma za mu mai da hankali sosai a sashen adana kudaden ƙasashen waje samun taimaka domin kasar ta yi dogaro da kai. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji ta dawo da rahotonmu na musamman. Karancin wutar lantarki, rashin tsaro, durkushewar tattalin arziki na daga cikin matsalolin da ke hana samar da magunguna a Najeriya. Wannan shine batu da ƙwararru a harkar har hada magunguna a fadin Najeriya suka tattauna a taron su karo na 95 da biyar da suka gudanar a Jos Fadar jihar Plateau. Malam Idris Fada ƙwararre ne a fannin har hada magunguna ya fara min shimfiɗa ne kan taron nasu. Kowane shekara muka yi wannan taro, kuma kowane shekara mukan zabi abin ya fi damun ƙasarmu sai mu tattauna a kai. kamar wannan shekaran mai magana a kan ingancin magunguna a cikin eh, tattalin arziki mai wuya to mun kira kwararru su duba mana menene matsalar because magungunan mu yawanci daga ƙasashen wanda ake kawo nan mun ce za mu nan akwai damuwa na wutan lantarki da babu hanyar da za a tafi da shi komai da komai so wani lokacin ya fi araha a ɗauko daga kasan waje amma tun da ba mu muka yi ba shine yadda mu magana security ya za mu tabbatar kamar kwanan na an ce a gambia ma wani wasu magunguna sun kashe yara so shi yanzu abinda da sako na muna so bar ma gwamnati yi kokari su gera mana su wutan su hanyoyin da su sa security so da mu yi magungunan a nan. muka yi a nan kaga kowa mai ya faru ma za a iya tracing a je kamfanin a ga yadda za a gyara to ana batun magunguna na jebu wanda kamar yadda ka yi magana a gambia kwanakin baya za a ce maganin jebu ne kashe wannan yara har yanzu ana samu idan ka zaga duka kasuwanni ko kuma shagunan magani akan samu irin waɗannan kamar da muka zo na mai health work don mu fadakar da mutane menene ma mu because mutane da yawa ba san ma waye ne pharmacist ba amma waye famasi. eh pharmacist shine kwararre kan aikin magani amma yanzu za ki ga ko mutum ya yi aikin menene ya ritaya zai ce zai bude shagon magani kamar yadda ake sai da doya kuma ba haka ba ya kamata wanda ya kware shine ya bi a mu dai abinda muka yi muna da state 36 da abuja kowane chapter suna da union nasu kuma kowane sukan yi nasu week ana fadakar da mutane ana wayar da kan mutane sannan muna da pharmacist council wanda suna laisensin mu da wurin da ake sai da magani muna da nafdac wanda suna laisensin magani so muna haɗa kai da su wato collaboration don mu ga cewa an rage um, maganan magungunan da ba na ba fake ba damar da ake shamu shine yadda aka mai da abin tamkar na yin kuɗi ba amma duba lafiya so har yanzu lokonmu da gwamnati in za a iya a karfafa because ko za mu je mu yi aikin a duba din in ba mu da isassun jami'an tsaro za a fafata ma daga cikin kasuna an za ki shiga cikin kasuwa na bai kamata wurare da yawa da bai kamata a gama sai a gani banda magani akwai abu da yawa su wasu kananan eh, abin sha na maye za ki gan su da waye-waye sannan magungunan irin wanda ana jiko a yi ce yana yin yana warkar da kowane irin ciwo so wannan muna karfafa na da muna kokari mu yi aiki da su mu ba mu da yancin da za mu kama wani ko mu amma nafdak su ne kuma kullum dai su nemi goyon ba mu muna ba su da society Shi ma kwararre a harkar magani Patrick Oko ya ce yanayin rikice-rikice da sauran yanayin rayuwa ya sanya jama'a da dama na bukatar magunguna. To wannan taron pharmacist na Najeriya ga baki daya da duk wanda suke kasan waje. Duk muna kullum a kowane shekara muna haduwa sai mu je mu tattauna mu maganganu game da um, rashin lafiya da kuma magani. yadda za a sato na bana taron na bana shine tim din shine medicine security in an unstable economy wato mun zo mu tattauna ne game da samun magani don matsalolin da ake da shi a duniya yanzu kin ga yanzu ana batun ana fada a kasashen waje gashi kudin mai ya haura gashi kuma ana samun global warming duk da matsalolin ga sunan dai haka da yawa to kin ga yana sa duk bangarorin da ake aikin magani suna samun matsala saboda haka mun zo ne mu taru duk pharmacies na nigeria mu tattauna mu ga yadda za a yi a kada wannan matsalolin to a yawanci akan samu gurbatattun magunguna waɗanda suka shiga kasuwa a sayar mutane maimakon a ce sun samu waraka na warkewa sai kaga kuma an samu illa ina kuke shiga tsakani don tabbatar da cewa irin wayannan gurbatattun magunguna ba su shiga kasuwa ba eh gaskiya to wannan muna hada baki ne da nafdac daman su nafdac su ne ke da ainihin wannan aikin to nafda kin san jami'an gwamnati ce to ita ce take lura mana da magunguna kuma duk abin da ke faruwa in ma ka sha magani ka samu wani illa um, nafda ake faɗawa sai a yi bincike a san menene ya sa maganin ne bai da kyau ko kamar da irin su adverse drug reaction hakan nan duk ko kuma ana so ma amfani da magani irin inda ake clinical trial duk sai nafdac sun sani musamman su ne jami'an tsaron aikin magani mm, amma mu pharmacist muna hada gwiwa da su akwai cututtuka da suke bullowa tun daga kan corona manya-manya dai wanda ya kamata har ma waɗansu wayanda ma sun daɗe har yanzu ana maganar rigakafi ana maganan magani ku uh, wato masu uh, pharmacies na najeriya ta ina kuke kokari wajen samar da magunguna ko da rigakafi ne kamar yadda muke gani daga kasashen waje yawanci ake kawo irin wa'annan. eh gaskiya to kin san magungunan rigakafin nan to wato inda ake hada su um, ba a samun su da yawa a nan najeriya da kasan mu africa eh to sai dai eh, abin da ya shine ba mu da kamfanonin kuma inda ma akwai kamfanonin ba su da irin equipment din da dai za a iya wato a kera maganin da su so kuma abun da ake yi a najeriya yanzu shine akwai akwai kamfanoni a najeriya da suke samun suke neman who pre-qualification wato kin san who su ne masu um, wato yauwa license na inda za a ana magungunan so um, duk najeriya yanzu akwai kamfanin da um, sun so mu pre-qualification na who pre-qualification na manufacturing so na vaccine kenan to kin san maganin a a nan najeriya an soma kadan kadan ana kai kuma in allah yarda za mu samu nasara ana kai kowaɗanne irin alfanu mahalarta taron da sauran al'umma za su samu Zainab Abubakar da ke aiki a asibitin kwararru na jama'ar Abubakar ta fa balewa da ke Bauchi ta ce sun samu karuwa kwarai ta yadda za su gudanar da aikinsu na taimakon jama'a. Ok wannan taro gaskiya zai amfani famasi saboda kin yanzu kamar yadda kwanaki aka faɗi wai an kawo wani maganin da yana kashe yara so irin tattaunawa da ake yi a nan saboda mu karu mu koya mu al'umma yadda za su dinga amfani da magani yadda za su san magani na kwarai da wanda ba kwarai ba. sa son to dama musamman abin da yake damun mutane kenan ta yaya za su fayyace maganin nan na kwarai ne da kuma jebu yawwa na farko dai inda suke siyan magani an fi so ma kaman in ka je asibiti haka ka siya magani a asibiti sannan kuma ka je pharmacy shops inda they are well registered manya-manyan shagunan magani nan duk sun fi samun kwararrun magani na kwarai ba irin ƙananan ƙananan shagunan nan ba. To masu tallan magani a titi a tasoshin mota za ki ga an ɗauka rana da ruwa duk ya buga ko a matsayinku na pharmacist in kun ga wannan ya kuke ji ranku. gaskiya ba ma jin daɗi da irin wannan saboda akwai magungunan da ba sa son rana amma kuma ana yawo da su a rana so kin gane potency maganin be affected shi yasa muna discourage ba ba shi da uh, exactly so shi yasa ba muna mm, kira ga al'umma su daina siyan irin wa'annan magani su je su siya magani a registered pharmacy inda ake sayar da magani na kwarai ina fatar ki ga al'umma uh, ta yadda za su samu ingancin aikin ku na kwararru a bannin magani ina kira ga al'umma da duk wani magana da take ta fannin magani da Allah su tuntubi pharmacist din su in suna da any tambayoyi da suke da shi haka ko kuma duk abin da ba su gane ba ta fannin magani we are always available to answer their questions Tun farko dai shugaban kungiyar ƙwararrun masu har hada magunguna a Najeriya Cyril Osifo ya yaba wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan sanya hannu a dokar da za ta dakile safarar magunguna ba bisa ƙa'ida ba don hana samun jabun magunguna a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirin muna gaba. Wasanni a takaice. farko ladin shirin ga watan nuwamban nan da muke ciki za a fafata ne tsakanin mai masaukin baki wato kasar qatar da kuma kasar ecuador da misalin karfe 5 agogon najeriya sai kuma ranar litinin 21 za a kece raini ne tsakanin kasar iran da kasar burtaniya da misalin karfe biyu sai kuma wanda za a kara tsakanin kasar senegal da kuma kasar netherlands da misalin karfe biyar na yamma har ila yau a ranar litinin din dai kasashen amurka da kuma kasar wales za su shigo fili da misalin karfe 8 na yamma su ma su gwada kwanci a ranar 22 ga wata za a buga wasanni guda hudu na farko kasar argentina da kasar saudiya za su murza leda da misalin karfe 11 na rana sai kuma kasashen denmark da kuma tunisia su shigo fili don fafatawa da misalin karfe 2 na rana a yayin da kasar mexico da poland za su kara da misalin karfe biyar na yamma wasan karshe da za a yi a wannan ranar za a yi ne tsakanin kasar faransa da kuma australia da misalin karfe 8 na yamma sai kuma ranar 23 ga wata za a buga wasanni guda hudu na farko kuwa kasashen morocco da croatia su ne za su ke ni da misalin karfe 11 na rana sai wasa na biyu za a fafata ne tsakanin kasar jamus da kuma japan da misalin karfe biyun rana wasa na uku za a yi shi ne misalin karfe biyar na yamma tsakanin kasar spaniya da kuma kasar costa rica sai wasan karshe a wannan ranar zai zo muku ne da misalin karfe takwas na yamma tsakanin kasashen belgium da kuma kasar canada a ranar alhamis 24 ga wata za a gudanar da wasanni guda hudu na farko dai za a yi ne da misalin karfe goma sha ɗaya na rana tsakanin ƙasar switzerland da kuma ƙasar kamaru sai kuma wasa na biyu tsakanin ƙasashen uruguay da kuma ƙasar korea ta kudu wasa na uku za a fafata ne tsakanin ƙasar portugal da kuma ƙasar ghana da misalin karfe biyar na yamma wasan kashe a wannan ranar zai gudana ne da misalin karfe 8 na yamma tsakanin kasar brazil da kuma kasar sabia a ranar juma'a 25 ga wata za a gudanar da wasanni guda hudu da za a fara da misalin karfe 11 rana tsakanin kasashen wales da kuma kasar iran sai kuma wasa na biyu da zai gudana da misalin karfe biyu na rana tsakanin kasar qatar mai masaukin baki da kuma kasar senegal wasa na uku za a yi ne tsakanin kasashen netherlands da kuma ecuador da karfe biyar na yamma yayin da wasa na hudu kuma na ƙarshe a ranar za a yi ne tsakanin ƙasar amurka da kuma ƙasar burtaniya da karfe 8 na yamma a ranar asabar 26 ga wata za a fafata ne tsakanin ƙasashen tunisia da kuma ƙasar australia da misalin karfe 11 na rana sai wasa na biyu tsakanin ƙasar poland da saudiya da karfe biyun rana wasa na uku zai gudana ne tsakanin ƙasar faransa da kuma denmark da karfe biyar na yamma sai kuma wasa na hudu kuma na ƙarshe a wannan ranar zai gudana ne tsakanin ƙasar argentina da kuma mexico da misalin karfe 8 na yamma to sai dai halin da muke ciki kuma rahotanni sun rawaito cewa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya mr sepp blatter na cewa kuskure ne ba da dama wa kasar qatar gudanar da kwallon kafa na duniya na shekarar 2022 za a iya tunawa dai a shekarar 2010 ne babban kwamitin hukumar kwallon kafa ta duniya ta kada kuri'a tsakanin kasashen katar da kasar amurka inda kasar katar ta sami kuri'u goma sha hudu a yayin da kasar amurka ta sami kuri'u takwas abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma ga labarai a takaice dubban magoya bayan tsohon firaministan pakistan imran khan ne suka sake gudanar da wata zanga-zanga a yau alhamis dinnan a islamabad babban birnin kasar domin matsin lamba ga kiran zaben wuri mako guda bayan wani yunkurin kashe shugaban 'yan adawar mai shekaru saba'in da haihuwa da ya dakatar da wani taron gangami kungiyar da ake kira da turanci real freedom movement ta taso ne daga wazirabad wurin da aka harbi kan a lardin punjab a hawa farashin kayayyaki ya fara sauki a amurka amma a hankali ba kamar yadda aka fuskanci a hawa farashin kayayyaki mafi muni cikin shekaru arba'in da aka fara daga watan yuni ma'aikatar kwadago ta gwamnati ta faɗa yau alhamis cewa farashin kayan masarufi ya karu da kashi bakwai da cikin ɗari a watan oktoba daga shekarar da ta gabata inda adadin ya ragu daga kashi takwas da biyu cikin ɗari To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku huta